Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. A yau da safe ne aka rantsar da mambobi shida na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa halsiya. bayan bankadowa a cikin wannan wata mutane uku a cikin jihar zandar da suke dauke da cutar shan ina babbar daraktan shirin yaƙi rigakafi na ta tabbatar da cewa nan da 'yan kwanaki za su ɗauki matakai a cikin jihohi kamar difa zandar maraɗi da agades muna ɗauke da ƙarin bayani A ci gaba da yada shirye-shiryenmu a kan wato aurar da yara ƙanana a yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne a kan matakai da shugabannin ƙananan hukumomi na jiratawa da saye suka ɗauka. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Hukumar sadarwa sai ta dakatar da shirye-shiryen Radio Sahara da ke tun a ranar Litinin saboda kurakurai a cikin takardun neman izinin bayar da lasisin yada shirye-shiryen su. A cewar shugaban Radio Sahara yana ta kokarin shige da fice na gyara matsalar. Ibrahim Manzo Jallo ya yi wa Rukaya Abdurrahman ƙarin bayani. shekaran jiya muka samu wasiƙa aka ce mu murihe radio sahara fm bisa dalilin mi takardu ne ya kamata kowane ne in ya sayi radio ko ya samu radio sabuwa ya zo ya tambi gwamnati ya ce yana son a bashi izinin aiki da wannan frequency din to mu mun yi shi mun aje na hwari aka ce mu abin akwai dan kuskure he mun gyara muka je muka gyara muka komo muka aje to da muka aje wanda yake badawa darakta wanda yake ne da lalle shine mai ba da lasisin wannan abin ya ce mu eh, daidai da mu ta yi to muka ta yi muka ci gaba da aikin mu sai shekaran jiya muka samu takardar aka ce mu kurin matsaida kuma na zo na gansu na kwatanta musu suka kwatanta mini muka gane ma juna yanzu an ce mini kuma in je in sake dose kinan in komo in ashe insha Allah cikin kwanaki kaɗan komai zai gyaru Kusan shekara ɗaya bayan kama aiki Guzman Abdulrahman a matsayin shugaban hukumar da ke kula da yaƙi da cin hanci da rashawa cewa da halsiya tare da mambobinsa shida a yau sun yi rantsuwar kama aiki a gaban shugaban babbar kotun koli ta ƙasa. Uban Doma Salisu mataimakin shugaban hukumar halsiya ya yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. Je sais que la tâche est difficile. Na san da aikin na da wuya, wa'adi na biyu ke ga da zan yi, aiki ne na ɗiyauci mai girma, cika aiki ne mai hatsari ko kowa da cin hanci a cikin ƙasashenmu. Ina da kyaukyawar fata ga cin nasara wata rana ga yaunin da muke zartawa, inda matsalar aiwata wannan aiki yake shine dai yana rataye da canza ɗabi'o'i. Amma muna tsaye ga aiwatarwar, na san ku 'yan jarida game da gudunmuwar al'umma, ni na san kam ko da bamu da tabbas ɗin kawar da da cin hanci kwata-kwata hakika za mu yi aiki na a zo a gani sai dai kash sun san cin hanci ba kamar cutar polio ba ne aiki ne mai wuya kowace sahiya sai an waye kan al'umma ya zanto wa'anda aka kama dumu-dumu ga aikata cin hanci an damke su kenan sai an kaucewa rashin hukumtarwa ina tunanin ganin dai kai komi zai tafi daidai ceux qui sont pris dans le piège soient punis donc il faut se débarrasser de l'impunité et je pense que ça va aller Reshen hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke hulɗa da jama'a cewa da OCHA ta bayar da sakamakon ambaliyar ruwan da aka samu a Nijar na jimilla daga 30 ga watan Satumba, inda maimakon mutane 170 da suka yi hasashen su rasa mazauninsu sun haura zuwa mutane da hudu. yalai dubu ishirin da bakwai da ɗari takwas da sittin da hudu ne suka rasa mazauninsu

Wata sanarwa ta ofishin ministan kiwon lafiya ta ranar biyar ga watan Oktoba ta tabbatar da sake samuwar bular mutane uku cikin jihar Zander da suke da cutar shan inna. Domin sanin yanayin wannan cuta a ƙasar Nijar da kuma matakan kariya da ake ɗaukawa, Sumana Amadu ya tattauna da Dr. Sule Rabi Mai Turnam, daraktar da ke kula da rigakafi sai mu saurari abin da take cewa. Akwai nau'in cuta uku da suke nan wasu samfuran an tura su zuwa ɗakunan bincike na ƙasa da ƙasa da suka shahara domin ba da tabbatanci ko a'a shan ina har yanzu ba a kawar da ita ba ana kan hanyar kawar da ita. Nijar ta fita daga masu polio bisa babban tsarin kawarwa abinda ake kira ayyukan mai da martani da za a fara su daga ranar 24 ga watan Oktoba a cikin yankuna hudu yankin Difa, yankin Zandar, yankin Maradi da kuma yankin Agadez. Shaushawa kwanaki. kwanaki hudu ne da kuma aikin kawarwa na kwanaki biyu. Muna da allurai sosai, muna samun tallafi daga abokan hulɗa. Nijar tana sayan rabin magunguna kuma tuni an tura alluran zuwa wuraren da za a gudanar da ayyukan shaushawa. A ranar Litinin da ta gabata ne a nan birni mai kungiyar jama'ar da suke da matsala na rashin gani da ake kira Kambara Bani suka kadamar da ayyukansu na wani sashe da suka bude inda ake kula da jama'a da suke Eh, wato bukatar taushe a cikin filin na da ake kira star general sani hukunce sumana isaka shine shugaban tawagar masu wannan aiki ya yi mana karin bayani dangance da ayyukan wannan cibiya cibiya ce mai kula da mutane da sun ka samu targada kamar kariya ko ciwon baya ko mutuwan barin jiki duk muna musu aiki mun gani cewa ya kamata mu zo mu bude a cikin gari don ya zo musu a saukake wannan cibiyar da tana aiki kwana bakwai biskan bakwai kowace rana in ka zo kana samun aiki biska akwai wata ke nan kullum in kaman mutum yana da ciwon nan da na zana ne shi jika da kawai ne muke amsawa amma in kaman dan ka gaji ne kwarai kana son a maka masaji dan ka ji sauki jika eh, goma ne za zaka bada a maka wannan aiki. A jiya ne ɗan jaridar na marubuci Ahmadu Usman ya rasu, an haife shi ne a shekarar 1948, wanda shugaba Saini Kunce yake kira da Arbi ya bar duniya ne yana da shekaru 70. A cewar ɗan jarida Mustapha Alu Maiga ya karanta rubuce-rubucensa rubuce-rubucen mamacin Ahmadu Usman, ya ce ƙwararren marubuci ne ga abin da yake shaidawa Maryama Kenda. E. Na karya a lokacin da na ji labarin mutuwarsa. Ni kake rike a cikin ababuwan da ya yi a rayuwarsa? Abu da dama na rike. Da farko akwai rubuce-rubucen da ya yi, littattafai wajen goma. akwai kuma ruwaice-ruwaicen da ya yi a cikin majallar sahel da tandu niger kuma ya soma aiki ne yana da shekara goma sha bakwai alif da ɗari tara da sittin da biyar alif ɗari tara da sittin da shidda ya yi karatun jarida a faransa a makarantar jarida ta louvre sannan kuma a efp ta paris nikan littattafansa suka sha'awar da ni kamar littafinsa na kenzan sasifi da kuma le temoin genan temoin genan lamari ne na hakika da ya afku ya wakana ne a shekara alif da ɗari tara da 82 a Maradi. To bisa me yake rubuce-rubucensa bisa duk al'amuran da ke wakana cikin al'umma musamman ma bisa lamuran shari'a. Shine tsawon shekara biyar yake labarantar da shafin bayanai cikin majalar Sahel da ake ce ma Propo Darbi. Shi kansa ne ya lakanta ma kansa sunan Arbi. Amadu Usman dai ya kasance mai kula da 'yan jarida a zamanin shugaba Sani Kunce kuma ya rike makamai da dama musamman darakta ONEP da kuma darakta na kamfanin dillancin labarai na ƙasar Nijar a NP. A ranar Litinin ne Allah ya yi wa mawaƙin na Madugu shekaru na ƙungiyar Biram rasuwa. A cewar mawaƙi Yakuba Mumuni danke-danke marigayin ya daɗe yana fama da rashin lafiya duka da yake rashin lafiyarsa bai hana shi gudanar da harkokinsa na shirya waƙe-waƙe ba ga abin da dai wato Mumuni danke-danke yake shaidawar Hila Sumana. yana da cikin aikin shi mutum ne da yana ba da girma duk wanda sun sofe su suna suna gabansu yana ba su girman yana da ciwo bai ce ba ni ciwo ga kaza kaza kaza ya yi kokowa da ciwon nan har ya kada su kuma madugu musician ne na gaske abinda muke fata Allah ya ji kanshi kuma yana da mata kuma yana da yara don abin da muke so a kula da yaran abin da za a yi in disartis ne in minister ne in wani abu ne zanzanta a kula da yaran su paske ba su girma ba Mamacin dan kimanin shekaru 43 madugu shekaru ya bar mata biyu da kuma 'ya'ya hudu. A ci gaba da jerin shirye-shiryenmu bisa aurar da yara ƙanana a yau za ku saurari shaidar muhammad dan kimanin shekaru goma sha biyar da ke maraɗi kamar haka. shekarun da nake so aure sai Allah ya bani iccin na'i da karatu na na fara samun kuɗi na wajen talatin yanzu dai wanda nake tare da tana bani respect uwaye na su da uwaye ta sun san ba so in aure yanzu hankali na tunda ina equal bai kamata in yi tunanin wani aure ya kan gaba da ya ni sida na ake ba fara samun na ba na kaina uwaye na ba su fara mana ba wannan tambaya ba so suke in fara samun na kaina sannan na samu yarin gida ta mani sai masu abin amma magana aure rabu na yake so gare ta in tana da tsafta kuma tana da ilimi tana da aiki ya ko ta samu kanta kenan bai kamata a ce ba yarinya karama ta aure a bari ko ta kai wajen shekara 20 da bayar ta dai san komi cikin duniya da duniya ake juyawa ina so in yi idan mata yara wanda ake ba da su aure da kari da yi kuma wannan bai kamata ba To madalla yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman. A Nijar gwagwarmaya na murkushe aurar da yara ƙanana abu ne da ya shafi ɓangarori daban-daban. A rahoton mu na musamman a yau za ku ji rawar da mashawarta na ƙananan hukumomi suke takawa domin tunkarar wannan al'amari. musamman a ƙaramar hukumar jiratawa da ke cikin jihar Maraɗi da kuma Sayi da ke cikin jihar tilabiri inda sun samu ci gaba sosai. Ga rahoton Habibu Garba wanda Gungun Muhammad ɗantanin ya fassara. A ƙasar Nijar domin kawar da aurata yara ƙanana ma'abuta ko kowa ga lamarin na tsarar da kansu bisa kowane sashe haka ne magabatan hukumomin kwamin suka tashi tsaye ga yunkurin kansu da kansu a faɗin kwamin 266 na ƙasar Nijar a shekara 2016 ƙungiyar hukumomin biranen Nijar ta ba da umarni ga mashawartan kwamin da su himmanta kansu a cikin kwamitotin kariya a cikin yankin Maraɗi Wada lamarin auratar da yara ƙanana ya fi yawaita, kwamin a ranar yau sun ɗau mataki na hana wannan al'amari, kamar a kwamin ɗin karkara ta jiratawa a faɗar magajin garin Bubakar Saidu an samu sakamako mai fa'ida. Muna da kwamiti na gunduma idan aka ci karo da auren yara wannan kwamiti ne yake kula da matsalar domin ya warware ta, wannan kuma ofishin magajin gari ne ya kafa shi da samun tallafin UNICEF da Handicap International. Wannan kwamiti an kafa shi ne a shekara ta bakwai kuma kwamitin na kunshe da mambobi goma sha biyu. A cikin kwamitin karkara ta jiratawa yara 'yan mata sun fahimci da suna iya kai kokensu a kwamitin. Mu sake sauraron magajin garin Bubakar Saidu. Wani misali na yarinya mai shekaru goma sha uku da ta je wajen mu ta ce iyayenta suna son fidda ta daga ikwal domin su yi mata aure ita kuma tana son ci gaba da karatunta da jami'an kare yara da kuma sauran ma'aikata mun je danja domin mu gana da iyayen nata mun wayar da kan mahaifin nata ganin cewa shi ne ya ɗauki matakin ya yi mata aure a ƙarshe dai mun ciwo kansa kuma ya yi watsi da aurata da yarinyar. A cikin kwamin ɗin sayi yankin Tilaberi mataimakiyar farko ta magajin garin Madam Hamma Safiya ita ce da kanta ke kai tana kawo. Mun kafa kwamitoci tare da taimakon abokan hulɗa kamar su ESV da ma'aikacin ci gaban mata da kare yara da ya shahara wajen yaƙi da auren yara muna kai rangadin gani da ido a ƙarshe iyaye sun gane manufarmu suna zuwa eh, su gabatar mana da matsala kuma muna ɗaukar matakai a matsayinmu na magabata tare da nufarsu da wasu misalai yawanci ina ba da misali na idan an fi da makaranta an yi mana aure ba zan zo nan ba gaskiya muna nuna musu illolin da ke tattar da auren yara a ƙarshe iyaye yara su ne ke samun moriya na wannan kokowa tamu. Aurata yara ƙanana tamkar birki ne ga ci gaban yara 'yan mata kansu har ma ga iyalansu ga al'ummarsu da kuma ƙasa ba baki ɗaya. Wannan shirin na musamman ƙungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi. To ƙarshen labarun kina a kasance lafiya.